Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki maka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 1 ga watan Mayun shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abin da masu sharhi a jamhuriyar Nijar ke cewa bayan da dakarun Sudan suka yi ikirarin cewa akwai mayakan sa kai daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Sudan din da suke agazawa dakarun RSF a yakin da ake yi. Muna da kungiyoyi kamar kungiyar haɗin kan Afirka wadda Sudan tana ciki to shine nake so da gaugawa su shugabanni na kasashen tarayyar afirka ya kamata su tattaru su ga matakin da za su dauka bisa wannan al'amari don al'amari ne wanda ba zai yi kyau ba muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda nasir adamili kaya zai gabatar mana inda a yau ma za a ci gaba da tattaunawar da matasa ke yi kan yankin nima da ke birnin accra a kasar ghana sai kuma sharhin jaridun najeriya da babangida jibril zai gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Masu sauraro ku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai kai ziyara birnin Damascus a yau Laraba a cewar kafafen labaran gwamnatin kasar suna masu jaddada mahimmancin ziyarar na kwanaki biyu mai nasaba da karuwar dangantaka a matakin yanki da gwamnatin Siriya. ziyarar dr raisi zuwa damascus a ranar laraba mai zuwa yana da matukar mahimmanci a sakamakon sauye-sauye da ci gaban da ke aukuwa a yankin kamar yadda kamfanin dillancin labaran iran irna ya ambato jakadan iran a syria hussein akbar yana faɗi. bisa bayanan irna raisi zai jagoranci wata tawagar masana tattalin arziki da siyasa a ziyarar aikin na kwanaki biyu bisa gayyatar shugaban kasar syria bashar al-assad 'Yan sandan Minneapolis sun kama wani mutumin da ake zarginsa da cinna wuta a wasu masallatai biyu a birnin makon da ya gabata a wani al'amari da shugaban 'yan sandan ya bayyana da yunkurin aikata ta'addanci kan musulman mu Shugaban 'yan sandan Brian O'Hara ya sanar da kama wani mai shekaru 36 mai suna Jackie Ram Little da sanyin safiyar jiya Lahadi. To sai dai kuma bai ba da cikakken bayanin yadda ya shiga hannu ba. ya kamata wuraren bauta su kasance da tsaro cinna wuta a wuri mai tsarki inda iyalai da yara suke hallara aiki ne na rashin imani mai girma kana ba za mu lamunci irin wannan kiyayyar a fili ba a wannan birnin namu mai girma a cewar ohara a wata sanarwa a jiya lahadi a halin da ake ciki kuma hare-haren da rasha take kaiwa fadin ukraine sun yi sanadin wato hallakar akalla yara 477 tare da jika jikata kimanin dubu daya tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine sama da shekara guda a cewar ofishin alkalin alkalan ukraine a jiya lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta telegram akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a gudan wutar da aka kai a donetsk da kharkiv ne inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da kuma 275 a wuraren biyu akwai kuma yiwuwar alkalaman yaran da yakin ya ritsa da su ya zarta alkalaman da ke cikin rahoton bisa la'akari da cewa waɗannan alkalaman ba su kunshi na yankunan da rasha ta mamaye ba ko kuma inda ake ci gaba da gwabza yaƙi. A watan jiya hukumar 'yan sandan kasar Ukraine ta ce akalla yara 400 ne ba a san inda suke ba zuwa yanzu yara 364 ne kadai Ukraine ta yi iya gano su cewar majiyar Children of War mai adana bayanai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da al'amura ke kara kamari a faɗan da ake a Sudan masharhanta na bayyana damuwa dangane da makomar bakin haure wato bakin da suka makale a ƙasar. Sakamakon yadda aka fara zargin wasu bakin da zama sojojin hayar da ke agazawa bangaren 'yan tawaye. hakan ya sa masu sharhi suka fara kiran kungiyar tarayyar afirka da ta hanzarta daukan matakan kawo karshen wannan fada da ke daukan salo a kulle yaumin sulaiman barma na dauke da karin bayani a wani rahoton da ya aiko mana daga mai a yadda kasashen duniya ke rigai-rigan kwashe mutanensu daga kasar sudan wata manuniya ce da ke fayyace girman rikicin da kasar ta fada sakamakon yadda al'amura suka ici suka ki cinyewa a wannan kazamun fada na tsakanin sojan kasar mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abdulrahman alkasum na da irin wannan tunani tabbas uh, yakin ana ce yana ɗaukar sabon salo ko kuma yana ƙara tabbatuwa sun shiga dai ga dangadan yakin basasa kasashen da suke da hali ko kasashen da suka san ciwon kansu sun janye mutanen su hadda ma'aikatan su na na diplomasiya sun bar kasar saboda kasar ta daidaici kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin janar alburhan a baya bayana a kafafen yaɗa labarai wani abu ne da ya kamata gwamnatocin kasashe makwabtan sudan ko waɗanda ke kusa da kasar su ɗauka da muhimmanci zargin mutanen irin waɗannan ƙasashe da kamawa dakarun fsr ko rsf wata magana ce da bai dace a ɗauka da wasa ba shi shugaban gwamnatin yake zargin wasu ƙasashe irin su chadi da central africa republic da kuma jamhuriyar nijar yake zargin su cewa daga can ne ake tahowa da mayaka wanda suke kama ma bangaren 'yan tawaye wannan abu wanda ke na da ta da hankali kwarai kasancewa ita jamhuriyar nijar kin ah, ɗaliban ƙasar da ɗaruwan 'yan ah, ƙasar suna cikin sudan ba ta yi kokarin hiddo su ba in bayan 'yan kaɗan daga cikin eh, wanda ke su ma'aikatan ofishin jakadancinta da iyalinsu da ta ɗauko to kuma wannan zargi idan ba a yi hankali ba zai ji wasu 'yan kasar nata a cikin hadari da kuma sauran wasu kasashe. A yadda wasu rahotanni ke kwatanta wannan fada a matsayin wanda wasu manyan kasashen duniya ke da hannu a kaikaice ya zama dole kungiyar tarayyar afirka ta hau matsayinta na mai fafutukar tabbatar da haɗin kan ƙasashen nahiyar in ji wani ɗan siyasa sumaila amadu ya kuma fara da tunatar da gwamnatin Nijar halin da wasu 'yan kasar ke ciki a Sudan din. 'Yan Nijar din waɗanda aka ɗauko 32 shi ma wata ƙasa ce horon shi ce ta hudda su. To wurin huddawar me ya ka hujja su 'yan makarantar ba a hudda su ba. A nan wurin gwamnati ta yi sakaki wannan sakaki da ta yi ta yi maza ta gyara shi tun wuri bai kure ba. Muna da ƙungiyoyi kamar ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda Sudan tana ciki. to shine nake so da gaugawa su shugabanni na kasashen a afirka ya kamata su tattaru su ga matakin da za su dauka bisa wannan al'amari don al'amari ne wanda ba zai yi kyau ba da yake tarban jami'an jakadancin nijar da ke sudan lokacin da suka iso filin jirgin saman birnin yamai a makon jiya ta hanyar wani jirgin faransa ministan harkokin waje hassan masaudu ya yi kirarin cewa za su kwashe dukkan 'yan kasar da ke fatan dawowa gida sai dai kawo yanzu shiru kake shi a yanda wasu gwamman dalibai ke ta kiraye-kiraye a kowace rana ta kafafen sadarwa na zamani dangane da halin tashin hankalin da suke ciki a khartoum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga aisha ta dawo da karshen labaran duniyar A jiya Lahadi a Uzbekistan an kada ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a don tantance yiwuwar yi wa dokar kasar garin Bawul wanda zai ƙara baiwa 'yan kasar damar samun abubuwan more rayuwa a madadin sauya wa'adin mulkin shugaba Shakvat Mirziyoyev wanda hakan zai bashi damar tsayawa takarar shugaban kasa na wa'adin shekaru bakwai sau biyu. mai fiye mai shekaru 65 a duniya yana samun yabo a ciki da wajen kasar a matsayin mai sassaucin ra'ayi wanda ya watsi da dokokin wariya na shugabancin kasar a baya na mai da kasar wato sanayyar ware saniyar ware da kuma amfani da tsari kamar kama, karya sannan a yayin da abokan tarayyar tashkent tashkent na kasashen yamma suka amince da yunkurin kara wa'adin shugabancin mulkin kasar uzbekistan ba za ta rasa wani abu na a zo a gani ba bisa la'akari da cewa kasashen yamman suna neman goyon bayan dukkanin kasashen da suka kasance karkashin tarayyar soviet a yunkurinta na ganin cewar ta ware rasha saboda yakinta na ukraine daga ƙarshe a jiya lahadi papa roma francis ya bayyana cewa a shirye fadar vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan ukraine da aka kwashe zuwa rasha a yayin da ake gwabza yaƙi dukkanin ayyukan jin kai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin saman da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar hungary ko da yake bai ce uffan ba da aka yi masa tambaya kan ko ya tattauna game da yunkurin samar da zaman lafiya a yayin ganawarsa da firaministan hungary victor orban ko kuma wakilin daɗaɗɗiyar majami'ar rasha a hungary a ƙarshen makon nan da ya gabata a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti kusan 11 takwas na safe kenan da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti 11 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashin mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satin mutane. har a wannan makon shirin na zauren matasa na garin nima ne da ke yankin babban birnin kasar ghana wato akara inda wakilinmu ridwan muktar abbas ya tara matasan ya zanta da su suka bayyana abubuwa da dama da ke ci musu towa kwarya yayin da wasu matasan ke cewa ya dace a ɗanyi wani gangami na nuna damuwa wasu na cewa a ƙara haƙuri komai zai iya gyaruwa nan gaba kaɗan matasa ku biyo ni mu shiga zauren. muke yin ganga ake kowace kamar an zuwa an zuwa munan nan mu da mark na da mu magana ya ce an zo last two ya ko mutane mu da aja sa mun zama miti ta ce muna an zo yaushe za a zo wallahu alam amma abin da ke cikin sakon sun gaya mana wai cikin march wallahi ba ku bi mu na ransuwa ko ba ku bi a sanin mai ransuwa muna nan mu devote time mu izan match ne kai after six match ba mu ga wani ba mu ce end of match after six match week na ya end zuwa 10th nima ke samu abubuwa da yawa kuma nima ke samu both parties ko npp ya lose niman ga wallahi samu eh, vote da fi ta a dabaka in ndc ya win can ina samu eh, ina samu vote daga fi can why not mu aka mu baya na bi kuma muna da abubuwa da yawa da yake assembly kuma ya yi under da watching ya sunanta ajiya salma kamata idan ke da ba kuma cikin akida daya amma idan mai shi ya ce maka kalar lahu kala rasul aka samu amfani shi ke maka zata da wani hukuncin nan kaga misali nima government park mcnair zai start shi zai break shi aja sana ta continue tem da shi nawa 1 2 3 shi mutu alhamdulillah ko da kaki mai shi ka gaya gasken shi mu ajiye politics mu gefe akwai ayan da Allah ke gaya mu da yawa cikin Kur'ani idan ka ki mutum ka ga abu mai kyau ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقم التقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ka Allah ya cama zaka kallon mu duka nan muke zartarwa kai karya Allah ya kama ka kai gaskiya ka dace shi yasa ban sai wata magana na ga ni ma abin ga school mun ga kuma kula su ta yi wani ba na mutu kamfe ba ni baban ka ba bugai gaskiya in ka mutu kai kai sa karam ni kai sa rami na ni kai da sa don da ajiya salma ba mu kan akida daya tana npp ina ndc sana mata karya kana kan bai affect ta affect kasa nike neman benefit wurin tan kawo ya sami development da muka yi assembly ba mu sa na kai shi eh, eh, abin zan latter area ba amma da muka zo inda ba taba yin gota cikin liman gaba na yi na gota wurin nan mutane sun gani inda ba cement ba matasin faida tu assembly da aka bada wani kuri an kama material na yi unguwan nan yanzu an gaya gana da zan wani lungu dan iguna lungu nan na ce unguwa na na ce electoral era project ne makaranta mana cikin electoral era project sanan sani na wasu kwanta na ba madan sani in allah da next an zuwa fara abin ga sunan shi ba samen jiya musu ba ya sunan wannan ce zan yi nan a ba a cikin class da kan shi dan tarazu kuma ba ba babin modin wani zai musu kun da ifto assembly sha Allah next week an start sai sa abin da ke akwai jama'a mu samu hankuri ya sa ban sauta magana Allah samu dace wannan VOA kuma su ma Allah ya musu jagora concern Allah kiyaye mu Allah hada an kullum cikin tafiya an samu wani ya taka wani amma wani bai samu bata ce a ja bayan mu a push mu iso abin ya lift up Allah samu dace wasu alaikum mun zo wurin chairperson ɗin uh, gidauniyar raya ci gaban zango shine maga kujeran wannan gidauniya wanda ake ce ma fund eh? lawyer saidu na sigiri wadda kuma lawyer ne shi zai duba akwai waɗansu jawaban da kuka yi suna bukatan a mayar muku da jawabi wanda za a ba ku shawara ya ba da shawara a kai ina jin abin da za a yi kenan to na yi murna kwarai na na ji na gani cewa ka ba kungiya da ke so ya jara al'amura nima don samta ka ji nima suna nima ba da alheri ba so tun da ka ce za mu jara to alisa bukatan kowa ya biya ne da guda raise issue da robbery we don drugs in ka sha drugs ba ka da hankali to reason properly so in kana base wani ya zo ya ce ma da Allah bar mu je mu yi robbery ka tafi don baka aiki and robbery shine the easiest yin robbery is easier than kasata don sata ka kama ka don baka je da komi ba ai ma kama ka maka duka amma a robbery don kana da bindigan nan kana da hope kamar ba ma komi so in mun ya mu reduce shan eh, drugs possibly mu reduce eh, yaran mu da shiga robbery don yanzu ya goma amma lokacin da ya wuce kamar just a few years ago in ka je court ka gani ana ta robbers 10 goma yaran masu zama 6 or 7 ada train nan watakila guda ka gan sunan shi an eh, kofi amma zango yake minin namu ne tun da kana zango ne zango ne so mun yi mu reduce wannan abin na ito help all of us don kana court aka kira sunan mu look akwai wani lawyer da ya tambaye ne lokaci na kulendi kulendi fem ah lawyer wani dubi yawon kofi wani adayin ka gani i feel sad eh, ya za ka defend abinga and eh, mostly is it drugs da rabuwan eh, aure harbin aure a lot of shi ma na kawo nan damuwa don yaro farko boy yaro kenan ko eh, ana neman baban ya control shi si mata na sanu sanu shi baban na hey hey so ba na hey hey nan sanu sanu na ba help yaro nan ya kare shiga na ya shiga amma baban na ya hey bai shiga so the break of marriage sun nan most yaran kuwa manin na so yaran su ba wurin su ba su yana ba baban don shi ya roki ita ta roki diyan ta ba miji ya zo aure sabon mata ya ba ta feel comfortable sai saboda wannan nan ta duba yaran nan amma ba ta duba yaran da kyau da da so mu duba kuma ku duba a know shi dai maybe watakila wannan sarakai da maluma za su preach a batun da za a yi rabon auren shi zo kasa so da mu mu reduce wannan crime nan kuma and then wai ba station ko akwai abu da yawa da ban yi ban da control wannan don station is for assembly assembly ko asu ba su da kudi su gina eh, eh, eh, station so wannan na bar masu assembly man su ci gaba da wannan wai sewerage gidan wani toilet nan shi ruwa da ya bi cikin gota is bad wannan cholera ya if there's outbreak of cholera mutane da yawa sun mutu yanzu mun yi sa cholera ya zo kasa ko ya zo ma banguwan gaba mun san wani nguwa abin na faruwa so in wannan ne wannan is for the assembly to complain kai ka ka je assembly ka report amma kamar da eh, awole ce in ka je eh, assembly kai wannan complain in ba ta take over ba ya za ka yi aha so honorables ku ci gaba da wannan so that awal ya ba complain she ku ku ci gaba then assembly together ya zo ya samu ne mai shi court ku dakata anan matasa makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nan nima da kuma wakilin Ridwan Muktar Abbas da ke kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na Nasiru Adamu Elika ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waka. To yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga ya mai da hankali ne a kan rikicin Sudan inda kungiyar Sislak mai fafutukar kare haƙƙin bil adama a Najeriya ta zargi hukumomin Najeriya da shirya kwaso ɗaliban Najeriya na bogi a Sudan. Babban daraktan kungiyar Awal jani ya shaida jaridar vangard cewa ko kaɗan babu ƙarshen gaskiya game da yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na kwaso ɗaliban Najeriya a ƙasar ta Sudan tun da kawo yanzu babu wani wani ɗalibi guda da aka dawo da shi gida najeriya bayan makudan kudaden da aka ce an fitar domin yin jigilar ɗaliban zuwa gida najeriya daga sudan sai kuma jaridar da guardian ita ma jaridar da guardian ta mai da hankali ne akan 'yan najeriya kimanin dubu bakwai da yanzu aka ke kasar ta sudan kuma har yanzu ba a dawo da su gida ba kamar da suka buƙaci a yi wasu su ma kamar da jaridar da guardian ta ruwaito musamman ma ɗaliban suna nan jirgi akan iyakar sudan da ƙasar masar a yadda hukumar hukumomin kasar masar suka ki amince masu su shiga kasar su ballantana kuma a yi jigilar su daga masar din zuwa najeriya wata sanarwa da hukumar da ke kula da 'yan najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare ta fitar ta nan babban daraktan ta abike dabre na cewa har yanzu 'yan najeriya kimanin dubu bakwai suna nan a kasar ta sudan a inda wasu ke kan iyakan sudan da kuma masar suke jiran umarni daga kasar masar din sai kuma jaridar daily trust ita ma jaridar ta daily trust ta mai da hankali ne akan rikicin na sudan da kuma halin da 'yan najeriya musamman ɗalibai ke ciki a inda har yanzu babu ɗan najeriya guda ɗaya da ya dawo gida najeriya tun bayan barkewar rikici a ƙasar ta sudan yanzu dai gwamnatin najeriya ji jaridar daily trust tana tunanin sauya hanyar fitar da 'yan najeriya daga sudan maimakon ta kasar masar zuwa tashar jiragen ruwan sudan da ake kira port sudan dubban 'yan najeriya ne dai yanzu suke cikin wani hali na kakanikayi akan iyakar sudan da kuma masar ba tare da sanin halin da ake ciki ba inda kuma iyaye a najeriya ke ci gaba da kira ga gwamnatin muhammadu buhari da taiwa allah da annabi ta ɗauki matakin da ya kamata na dawo musu da 'ya'ya gida najeriya tuni dai gwamnatin saudiya ta ba da sanarwar cewa ta kwaso wasu 'yan najeriya kimanin guda goma daga kasar ta sudan a inda har yanzu najeriya ta kasa dawo da ɗan najeriya ko da guda ɗaya sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaba muhammadu buhari mai barin gado a najeriya ya bada umarnin dakatar da shirin kidar jama'a wanda tun farko aka shirya gudanarwa a ranaku uku zuwa bakwai ga watan mayu da muke ciki wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa na cewa an amince da ɗage gidan jama'a ne domin a baiwa gwamnati da za ta hau kan kargan mulki na bola ahmed tinubu damar gudanar da wannan gida jama'a a nan gaba shekaru goma sha bakwai kenan dai rabon da najeriya ta gudanar da gidan jama'a ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaicin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai kai ziyara birnin Damascus a ranar Laraba a cewar kafafen labaran gwamnatin kasar suna masu jaddada mahimmancin ziyarar na kwanaki biyu mai nasaba da karuwar dangantaka a matakin yanki da gwamnatin Siriya. 'Yan sandan Minneapolis sun kama wani mutumin da ake zarginsa da cinna wuta a wasu masallaci biyu a birnin a makon da ya gabata a wani al'amari da shugaban 'yan sanda ya bayyana na yunkurin aikata ta'addanci kan musulman cikinmu. Shugaban 'yan sandan Brian O'Hara ya sanar da kuma kama wani mai shekaru 36 mai suna Jackie Ram Little da sanyin safiyar jiya lahadi to sai dai kuma bai bada cikakken bayanin yadda ya shiga hannu ba a halin da ake ciki kuma hare-haren da rasha ke kaiwa a fadin ukraine sun yi sanadin halakar akalla yara 477 tare da jikata kimanin dubu daya tun lokacin da rashar ta kaddamar da mamayar ukraine sama da shekara guda a cewar ofishin alkalin alkalan ukraine a jiya lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta telegram masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za a ji abokadan mu da wani sabon shiri da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe uku kenan agogon ghana kada a manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa a wuni lafiya